Mai sauraro Assalamu alaikum Muzammil Ibrahim ya kasa yake cewa barkanmu da wannan lokaci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 Gwamnatin tarayya dai za ta ciyo wannan bashi ne daga waɗannan bankuna Bankin Duniya, China Exim Bank, Industrial and Commercial Bank of China, China Development Bank, Africa Development Bank da French Development Bank, sai kuma European Investment Bank a ciki har da International Capital Market da kuma Standard Chartered Bank. A wasiƙar da shugaba Buhari ya aiki wa majalisar tun da fari ya ce zai amfani da kuɗin ne wajen gudanar da manyan ayyukan ƙasa masu mahimmanci. Sai dai shugaban kwamitin majalisar wato Sanata Clifford Odia na jam'iyyar PDP da daga jihar Edo ya ce bai ga amfanin ciyo wannan bashi ba domin a baya majalisar ta amince shugaba Buhari ya ciyo wani bashi na dala biliyan 22 wanda kuma daga ciki dala biliyan biyu kawai gwamnati ta iya saka ga ayyukan ƙasa. irin yadda majalisar ke sa halewa shugaban kasa yana ciwo bashi idan shine abin da da dama daga 'yan Najeriya musamman ma da suke kokawa cewa ba a bayyana sharuɗin da ake gindayawa kafin karɓar wancan bashi sannan kuma ba a kashe kuɗin ayyukan da za su biya kansu da kansu ba wai ga batun yawan ciwo bashi ba hatta yadda rayuwa ke ƙara tsananta a ƙasar nan na ciwo al'umma tuwa ƙwarya na kwana-kwanan nan dai shine batun tsadar makamashin yin girki wanda tsadar gas ya jawo ƙarin tsananin rayuwa wanda wannan ta sa mai fashin bakin nan kan tattalin arziki Comrade Aminu Umar sheka ƙasa ya shigo yana bayyana illar da hakan ka iya haifarwa. Game da yanayi da ake ciki a ƙasa yanzu na tsadar abubuwan da ya shafi makamashi a yanzu. Makamashi kamar ya? Kamar tsadar da muke fuskanta yanzu na hawa farashin wannan gas ɗin za ka ga cewa su wa independent marketers na masu shigo da wannan gas ɗin suna magana cewar gwamnati ta kara musu bat kuma ta kara musu harajin fito na shigowa da shi. In ka duba ka gani su claiming ɗin da suke ma ai bat ɗin da ake magana ai kaso bakwai ne da rabi amma suna magana cewa kuɗin da yanzu ake sayan gas ɗin a yanayi wanda ake a baya zaka ga cewa ya ninka kusan sau uku fiye da yadda aka san shi a baya idan kuna kallon laifin su me yasa su ma gwamnati ba ku ga laifin ta ba a doki nan a doki san sai a daidaita to idan ka duba ka gani cewa abin da suke claiming har yanzu ita kanta gwamnatin ta ki ta zo ta addressing din al'umma ƙasa akan cewa abin da suke claiming haka ne ko ba haka bane ba majalisa ta yi shiru ta ki ta zo ta duba cewa abin da waɗannan marketers din suke Claim haka ne ko ba haka ba. A kwanakin baya sun zo sun magana cewar canjin price din dala ya sa abubuwan da suke zuwa su wannan gas din ya hawa. To shi ma kaga ya kamata a ce gwamnati ta zo ta zauna da su a ji me ya kamata a samu mafita a wannan abu. Kuma ka tafi a tafi suka tattalin arziki na kuke ganin ƙasar nan za ta tafi. Ai to ai abin da gwamnati take magana kullum a ci gaba da kare hamada ta ya za a yi hamada ta karu. In ka duba ka gani wannan gas ɗin da aka shigo da shi shine hanyar da za a magance kwararowa hamada amma cikin sauki. Kamar Aminu Umar Sheka kenan mai nazari kan tattalin arzikin ƙasa. sai dai a gabar da tuni masana ke wannan gargadi tuni yayin jam'iyyar APC suka ci gaba da nuna goyon bayan su ga shugabancin jam'iyyar APC a nan Kano bisa zaben Honorable Abdullahi Abbas da aka yi a karo na biyu Musa Uba dan Maliki na daga cikin masu wannan yabo girma dan sarki jikan sarki muna tare da shugabancin sa 100 bisa 100 da mai girma Murtala da Dima Magaro da mai girma shugaban karamin kuma ta Kumbotso Hassan Garban Kauye Farawa tanka tanka alkhairi menene kamar yake faruwa ne da kuke ta wannan mubaya ku a Kumbotso saboda wasu mun samu a cikin wannan ta mu wasu bangare sun ja layi sun koma gefe suna yakar abin alkari da mai girma shugaban eh, jam'iyya yake yi da mai girma gwamna da mai girma tanka tanka alkari da mai girma komanda murtala daga ladima garo gwamnan mu gobe insha Allah muna kira ga masu girma yan jam'iyyar mu na jam'iyyar APC da su tsaya mu haɗa kai mu goya wa wayannan jajirtaccen shugabanni namu baya mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje da mai girma dan sarki jikan sarki sarki da mai girma murtala sula galadima garo Allah ya musu jagora Allah ya taimake su Allah ya kara jagoranci amin Musa Uba dan Maliki kenan na jam'iyyar APC Shi ma dai shugaban majalisar kansiloli na karamar hukumar Bebeji Honorable Ali Sarkin yakin Bebeji ya shigo ne da wasu kalamai na yabo ga mai ɗakin gwamnan Kano Hajiya Hafsat Abdullahi Umar Ganduje. Mun zo mu godiya Allah subhanahu wataala mu jaddada mu ga uwan mu uwan marayu uwar Kanawa gwaggon Kanawa Professor Hafsa Umar Abdullahi Ganduje bisa abin alkhairi da karamci da taimana taiwa iyalin mu a jiya. ta yi wani gagarumin taro wanda a tarihin siyasar jihar Kano ba taɓa irin wannan taro ba a ce mata gwamna ta nemi matan kansa kansiloli ciyamomi mataimakan ciyamomi da sakatare na local gama da kuma ah, supervisory and advisors wannan abun ba a taɓa yin sa ba a tarihin siyasar jihar kano da na bincika ma sai na ga a tarihin siyasar najeriya da afirka ba a taɓa irin wannan abun da mai girma dr hafsa umar abdullahi ganduje ta yi ba gwaggon kanawa amma shi taron ta zai amfani al'ummar jihar kano alhamdulillah wannan taro zai amfani al'ummar jihar kano ta kowanne bangare domin wannan sako ta bayar na 44 local government na mazabu 400 da tamanin da hudu na jihar Kano irin aikace-aikace da ake na alkhairi da mai girma gwamna yake aiwatarwa a wannan jiha wanda kuma wannan sakon ita da kanta ta samu wannan amsa da take nema domin ko ina godiya ake kowa zai ce a garin su ga abubuwa da ake musu na alkhairi to kaga wannan abu ya amfana kuma ta ji daɗi kuma an karrama mana iyalanmu wannan abin yasa na ce bari mu zo a madadin shugabannin ƙananan hukumomi 44 da mataimakansu da leaders 44 da kuma sakatare na local government da kansuloli 400 1984 mu jaddada mu ga uwar mu uwar marayin Kano uwar kowa a Kano Professor Hafsa Abdullahi Umar Ganduje sannan sakon matan nan da kika tara sama da dubu biyar suka ce jiya taro ne yayi taro guri ya dinke sun ji daɗi to suna da wani sako guda ɗaya suka ce idan Allah ya raya mu ya kai mu 2023 dan Allah suna so a ɗauko musu ɗan nan ɗan amana mai amana mai riƙon amana mai gaskiya mai adalci dan asali dan manyan mutane fari ba kai farin banza ba wannan sakon suka ce a jaddada miki gwaggo suna tare da wannan tsarin wane ne wanda za dauko wannan idan lokaci ya zo insha Allah za gani amma ita ta san shi kenan ita ta san dan amana ai duk abin da aka ce maka dan amana ita fa uwan mu ce a cikin ƴaƴan jihar Kano gaba ɗaya ta fidda wani ta ce wannan dan amana ne ka san amana ta kai amana sai dai yayin da sarkin yakin Bebeji kuma shugaban majalisar kansiloli na karamar hukumar Bebeji Honorable Ali sarkin yaki ke waɗannan kalamai a gabar ne shi kuwa munzali dogo ya kasa yake cewa dan majalisar suna karamar hukumar birni da kewaye honorable shaban ibrahim sharaɗa ya ciri tuta musamman ma wajen gabatar da ayyukan ci gaba musamman yan ya kasai bangaren ya kasai bi da kofar mata zango mazaɓar zango suka fito iyayenmu da matayensu da kannanmu da yayyenmu suka ce min lallai lallai ya kamata in zo don in gode wa sha'aban ibrahim sharaɗa dan majalisa a karamar hukumar birni saboda aika aikace-aikacen da yake yi a karamar hukumar birni da har ya zo kofar mata da ya kasai bi da rike bangaren sabuwar unguwa ya zo ya gwangwaje su da sabuwar transforma abin da ba a taɓa musu ba wajen shekara ashirin kenan har wanda yake ciki ma tsohon jagora kwamishina tsohon ciyaman na local government da har aka je aka same shi aka ce transformer nan ta lalace wajen wata uku ga zafi ga sauro ga abubuwa suna damun mutane na rashin wuta duk inda haske yake haske rahama rahama ne ni'ima ne dukkan wani musulmi yana neman haske amma wala Allah sai wasu yan karamar hukumar birnin su ce wakili na ku bai tashi yin wannan aikin ba sai da aski ya zo gaban goshi anya ba za a ce dama kamar da wata sha'aban ibrahim sharaɗa tun da tun kan a zaɓe shi tun yana sa sha'aban ibrahim sharaɗa mai son ci gaban al'ummar birni ne mai son ci gaban al'ummar kano ne ga baki ɗaya tunda da tun kan yana kan pa yake neman ina ne za a taimaki al'umma amma ya zo ya sa transformer a kofar mata ya sa transformer a gandu ya sa transformer a babban daki da ragowar duk inda yawa alkawari transformer nan suna ajiye kuma zai saka su da yardar Allah kuma da karfin ikon Allah kuma zai sa wannan transformer amma mutanen karamar kuma birni wasu daga ciki sai su ce dama transformer suka aika shi majalisa ya je dinga kawo musu ko kuma kudiri baka ga hasada ma da aka yi ba aka caji tun daga Kano aka tafi Abuja dan aje a cire shi a cikin cikin kwamati dinsa da Allah ya tashi bashi dama ya tashi bashi iko sai kuma Allah ya nuna hasada ga mai rabo taki ce sai ya ƙara samun babban shugaban tsaro na Afirka hamsin da hudu kasashe na Afirka hamsin da hudu Allah ya bashi ya daga darajar sa. Yayin da Munzali Dogo ya kasa yake yaba dan majalisar su shi kuwa Muzammil Ibrahim Lulu na jam'iyyar PDP ya shigo ne yana cewa dole ne su kare mutuncin tsohon mataimakin gwamnan jihar Kano Farfesa Hafiz Abubakar duk kuwa da cewa jam'iyyar su ta bambanta. Gaya wa shugaban tsilla-tsilla wani kaba-kaba yanzu wani kaba-kaba siyasa za a ce haka take kenan shi kenan sai ka zo ka dinga taba mutuncin mutane ka taba himbar mutane saboda baka da tsutsu in gidan da kake a yanzu ka je gurin bawon Allah kai masa test kai masa test ka ce kana so ya ganka professor Hafiz Abubakar dan waliyin Allah ya ce ka zo saboda dattakun saboda karamcin sa ka zo ka same shi ka gaya masa ka ci mutuncin wanda duk zaka taba ya zo ya ce ma a'a shi abin da yake bukata ka je ku daidaita tsakanin ku da mutane kuma shi kenan a siyasa sai ka zo ka dinga taba duka ce wai a gaya ma empowerment da izo i wanda ice maka a karamar kuma gwale to ga ka kai a karan kanka ya taimake ka to mun kai ya fara famen a ƙaramar kuma gwale kana ɗaya daga cikin wa'anda aka yi famen sannan mu a ƙaramar kuma gwale lokacin da profesa abin zama kai samu dama babu ɗan ƙaramar kuma gwale bai karɓi infamen na profesa ba sannan a asali ma a jihar Kano ina gaya ma babu wanda bai karɓi in infamen domin ya fi mai girma gwamna ma infamen a jihar Kano lokacin da mai girma gwamna in yi tafiya ma har mutane so suke profesa abin da a shi yake riƙe da gwamnatin jihar Kano kuma amma abin mamaki wancan kalubalen da yake ta jefa muku har yanzu ba ku ba da amsa ba ka kaddara shi an masa to ina rago alwa la ba gari ni kaina ba to in an masa ni ba gani ba jami'ar PDP na ɗan jami'ar APC ga ai lokacin da ise yake lokacin da ya samu dama lokacin ai muna tare muna tare da shi a wannan lokacin da ya samu dama lokacin da yake dibiti gwamna babu mutumin da bai karɓi infamen infamen nasa ba shi ma an masa na naira dubu ɗari bakwai wanda yake ba da alkhairi da damar ya ba da alheri da damar sa hagunsa bata gani ba a cikin kalubalen da yake jefa muku akwai mutum nawa ya samar wa aiki la kai ka professor Abdul ya samar wa mutane aiki ina ga ma ba za su irgu ba akalla ni wanda na sani ya sa musu aiki sun fi mutum ɗari kuma barin gaya ma yau a jihar Kano ina gaya ma billahi lazira manu babu mutumin da zai ce Profesa Hafiz Abubakar bai samu karamcinsa ba bai samu arzikinsa ba. Dama ana zargin cewa wasu daga cikin 'yan jam'iyyar PDP suna cikin jam'iyyar amma suna 'yan jam'iyyar APC. A to ai mu ba za mu zama kaza cika goje baki ba mu lokacin da muka ciye kasa. Da ka jika bari na gaya ma mun amfana da shi lokacin da muke tare da shi kuma abin shi dama ina shi ina kai magana ake yau abin duk da kawo Idris ma a jihar Kano babu wanda zai iya ma abin da kawai ne ba. Milu Ibrahim Lulu kenan na jam'iyyar PDP. Idan shirin namu ya leka karamar hukumar Kumbotso kuwa dan na Audu gidan shanu ne ya shigo yana ganin bankin yadda salon gwamnatin karamar hukumar kumbotso ke tafiya. Mu a karamar hukumar Kumbotso daɗin da muke ji idan mun fito mun faɗa wa al'umma bisa dargin da muke na wannan hanyar da ake yanke-yanke yau ta kai ta kawo a karamar hukumar Kumbotso saboda mutane masoyanmu ne da masoyan sanata Barau Jibrin Male muna tabbatarwa da shugabancin karamar hukumar kumbotso da al'ummar karamar hukumar kumbotso yau a karamar hukumar kumbotso in an kulle kofa da mutum hudu billahi azim duk abin da aka tattauna akan mu za mu ji za a ba mu labari tamkar muna gurin kuma wannan tsarin da aka dauko wallahi ko ai mitin a kaina a kama ni baya sa mu daina gurmaya sakamakon akan gaskiya miki kada an ce mutum ya ce ai mitin a kama shi anya ba za a kwankwashe shi ba ba wani abu ya aikata ba ai muna son mu tabbatar wa da shugabancin nan mu fa abin da muke magana akai na wannan hanyar yau shugabannin baya me suka zo suka yi idan sun irin wannan yanke-yanken yau ba za ka ji al'umma suna fitowa su ne musu fatan alkhairi su ne musu addu'a ba akwai tsohon ciyaman wanda ya zo ya shuɗe yau a karamar hukumar kumbo sa addu'a ake mai sannan wannan hanyar mai ɗumbin tarihi yau a ce ba za a zo a to wannan hanyar ba muna zargi yau an zo an ta wannan hanyar wallahi in dai za a tafi haka muna tabbatar wa da shugabancin karamar hukumar kumbo mu da mu ce sai lokacin da bukata za ta zo za mu fito mu nuna ba ma tare da wannan layin kwa gwara tun yanzu mu nuna ba ma tare da wannan layi me yake wa hanya ne kuke tukunfan baki a dan jarida ne kai da zaka je gurin kai kanka sai ka hanya ce wannan hanyar wadda ta tashi daga masallacin mai sa zuwa diga ta hada mazabu uku wallahi iya al'umar wannan mazabin da ta tara tiranci da dan bare da mazabar fan shekara wa'annan al'umar idan ka ci wannan mazabun guda uku a karamar hukumar kumbotso kayi fas a wannan lokacin ne muke kara jaddadawa al'umar karamar hukumar kumbotso wallahi duk sanda na sanata barau jibril lamarin ya zo duk inda aka yi badakala a karamar hukumar ku. motsa da wasu local government din muna nan muna sa ido muna gwagwarmaya muna list din abubuwan da aka yi na badakala ba za mu kyale ba ba za mu lamunta ba sai mun yi fata fata wannan tsarin dan na audu gidan shanu kenan a jam'iyyar APC sai dai shi kuwa Laulahi Baba News ya shigo ne yana jaddada mubayar sa ga Maryam Kofar Mata a tafiyar AA Zaura ina kare jaddada goyon bayana da kuma yin a ga Hajiya Maryam Umar Kofar Mata mutuna arziki mai mutunci mai mu'amala akan ra'ayin da da ta ɗauko na mai girma jagora Alhaji Abdulsalam Abdulkarim AA Zaure mutumin Allah dattijan arziki wanda ya san darajar masoya wanda yake kauna mai girma Baba ganduza tsakani ga Allah wanda ya yarda da shugabancin Alhaji Abdullahi Abbas dan sarki jikan sarki wanda ya yadda da dariƙa gandujiya ka'in da na'ir mu duk abin da ya ci mutunci mai girma ganduje wallahi ba ma san sa duk abin da ya ci mutunci iyalai mai girma ganduje ba ma wannan layin siyasa mu babu cin mutunci duk wanda ya san hajjiya maryam umar kofar mata ya san mace ce wacce take siyasa ta sanya dokokin shari'ar siyasa take kuma duk wanda yake tare da hajjiya maryam umar kofar mata ya san da cewa ɗabi'unta ta yarda da cin mutunci a siyasan ta ba ta yarda da kuma a samu a wulakanta dan adam ba duk wannan batun da kake wai ita wannan maryam kofar mata me wa yan jam'iyyar APC billahi lazi la ilaha illa huwa hajiya magan kofar mata mutanen da take taimakawa kuma ba za ta daina ba sai dan Allah ne ka buganta da wa. ai na ga maka yanzu in na ga maka ga irin mutanen da hajiya magan kofar mata ta taimakawa billahi lazi la ilaha illa huwa na yi ƙarya domin ba su da adadi ita kanta hajiya magan kofar mata ta isa ta iya faɗin adadin mutanen da ta taimakawa wai da kaɗan ba da misali alhaji ni ma kaina a gani ni ma kaina ta taimake ni kuma zan iya kawo maka mutane sama da abubuwa iri daban-daban ni kai. kaina zan iya kawo adadi ni kaina zan iya kawo mutane sama da mutane dubu wanda na san hajiya magai kofar mata ta taimaka musu Adlaullahi Baba News kenan a jam'iyyar APC to sai dai daga babin yan yabo kuwa Abdullahi Shehu yan dutse ne ya shigo da irin kalaman yabo ga dan majalisar su na tarayya a wudul da garko bisa yadda ya kawo musu wani aikin titi wannan albin alkhairi da mai girma zababben dan majalisa mai wakiltar wudul da garko injiniya muhammad ali ya kawo mana domin ci gaban wannan lungu namu da karkara tamu wato wannan muhimmancin titi a wurinmu haƙƙi tsakani da allah ba zai iya misaltuwa ba domin titi ne wanda yake ya shafi karamar hukuma guda uku akwai karamar hukuma wudul zai zarce zuwa mutanen karamar hukuma gaya ya wuce karamar hukuma a jingi to lillahi rasuli wannan an ɗora ƙwarya a inda ya kamata abu nan ta to alhamdulillah wannan bawan Allah injiniya Muhammad Ali mu da muke yawo a karamar hukuma wadil mu ka ga irin abubuwa na alkhairi da yake kawo al'ummarsa da suka zaɓe shi alhamdulillah mun sha bin wannan titi kullum ana yi mana alkawari kamar ganin ba za a yi ba Allah cikin ikonsa sai ranar kawai muka ga ana soke motoci aka ce za a yi muka zo muka ga an sa signboard alhamdulillah alhamdulillah yau dai gashi aiki an fede hanya an faɗaɗa ta wanda yake in ka zo ka gani sai ka ce wata lokal gaman ɗin za ta tafi to alhamdulillah wannan irin su muke bukata su ci gaba da jagoranta al'umma kuma su ci gaba da yi wa al'umma su hidima da haka muna godiya ga wannan bawan Allah injiniya Muhammad Ali Wudul Abdullahi Shehu yan dutse kenan daga karamar hukumar Wudul da Garko mu je ga batun tattara haraji a nan Kano da lamuna a koke na jami'ar APC ya shigo wannan fili yana yaba wani kamfani bisa tallafawa hukumar tattara harajin dole ne mu yaba wannan kamfanin irin gudunmuwar da ya bayar a jihar Kano wannan kamfani shine ICT Global kaga mutanen arziki ne yadda mai girma ciyaman na Rabenu yake hada Rabenu a jihar Kano sai ga cancantarsa sai ga gogewarsa suka dauko motoci guda 40 suka bashi yadda za a shiga loko da sako a je a karbo Rabenu kaga irin wannan abubuwan ake ake so yadda mai girma gwamna yake ba Abdulrazak Dakta Salihi gudunmuwa kuma yake bashi kaga yana bashi haɗin kai yadda a jihar Kano mutumin nan mutumin arziki ne yadda ake bi loko da sako ake tara rabenu mutumin nan ka dauke shiga ko rabenu ka shiga mutum ne wanda yake zaune da ma'aikatan salafiya yake zaune da daraktocin salafiya irin su Ale Gambo zaka ga idan ka shiga rabenu walwala ake ta yi wai wasu sai su ce ba wai karban rabenu din ba su gani a ƙasa ai ina ga maka cancanta ba saboda irin jajircewar sa mutanen nan suka ɗauko mota guda 40 suka bayar saboda a tara rabenu kaga irin wannan abubuwan ake so yadda mai girma ana tara rabenu din wasu suna cewa amma kuma ina batun aikace aikace-aikacen da ake da wannan kudaden da ake sa yan ya kyashi ne kowa ya riga ya san a jihar Kano da kudin revenue ake aikace aikace ka je ka ga yadda mai girma gwamna yake gada kasa yake gada sama yake aikace-aikace yadda mai girma goggo take bi kowace lokacin gama ake infamin naira dubu goma goma kaga irin wannan abubuwan ake so saboda yanzu fa idan ya kamata mutane ku biya revenue saboda idan kun biya revenue kun ga fa aikin da ake yi ga fly over ga gada kasa ga gada sama wadannan shine abin da al'ummar jihar Kano suke da bukata ai ga maka yanzu a jihar Kano an riga an gama duk abin da yadda mai girma gwamna ya kawo a jihar Kano yadda mai girma gwamna ya taimaki mutane yadda gwaggwa ta taimaki mutane haka za a zo yadda aka dama da izinin ubangijin 2023 mai girma gwamna zai dasa wanda yake so Abdulrahman Lamuna a koke kenan na jam'iyyar APC Can ma dai daga kasuwar waya ta Beirut Road da ke shirin gudanar da zabukan shugabanninta, mun jiyo Ashiru Yusuf ya kasa yana kira ga 'yan kasuwar da su sanya gwaninsa a gaba. Kira ga ɗaukacin al'ummar kasuwar waya ta Beirut Road duba da gabatowar zabe da ya zo a wannan lokaci da za a yi wanda a yau muna cikin saura kwana bai fi shida bakwai zuwa bakwai za a gabatar da wannan zaɓe to ina kira ga ɗaukacin al'ummar kasuwar waya ta Beirut Road su zo su fito domin goya wa Kwamar Rabiu Sa'id baya tare da sauran 'yan tawagarsa domin kaiwa gaci a wannan kasuwa wala Allah za a iya cewa wani irin ci gaba ya kawo yan kasuwar da har kuke neman ya zo ya jagorance ku alhamdulillah a wancan lokacin da daddadewa cewa shine sakatare na wancan lokaci akwai ayyuka da yawa da suka bujuro da shi kamar kafa training center da aka yi wadda aka ɗauki ba iya ma al'ummar kasuwar ba har da wasu al'umma daga cikin jihar Kano akwai kuma ayyuka da aka yi wanda suka hada da dakile yawan siyan wayoyin sata a wannan kasuwa wannan dama nake amfani da kiran ga al'ummar wannan kasuwa da su fito kwansu da kwarkwa kwata ranar talata domin su mara kuma rabiu sa'id baya tare da sauran 'yan tawagarsa idan har aka samu dama wani irin shi ake sa ran su 'yan kasuwar za su amfana da shi alhamdulillah kamar a wancan mun faɗi irin manufofinmu wanda muka ƙudiri su a wancan lokacin ma an gabatar da wasu wanda a yanzu za mu ɗora a kai kamar abin da ya shafi tsaron kasuwa da kuma sha'anin walwalar 'yan kasuwa da kuma sha'anin kawo wasu cigaba-cigaba da aka taba kawowa za mu ɗora da zarar mun samu wannan dama kamar waɗannan irin cigaba kamar shiga tsakanin manyan 'yan kasuwa da 'yan ƙananan 'yan kasuwa gurin daidaita musu. Ashiru Yusuf ya kasa kenan daga kasuwar Beirut a nan Kano. Ba shiga birni ba. Baki dai kuma da wannan ne shirin hangen dala na wannan lokaci ya kammala a madadin Ahmad Rabiu Jain da kuma Abdulkadir Yusuf Garzo sai kuma Abba Haruna Idris Muzammil Ibrahim ya kasa sai da na gabatar nake cewa wassalamu alaikum.